بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم gaba su ko kitabul jihad na idan ba ku ba mini ya littafi ya umdatul ahkama wana na yi babu na jimitu babu ya karshe ga yi babul it ko kitabul it zuma na yi gazin kitabul jihad wani na yi karatun karshe mini littafin cikon na wani gaba su kuma da etiya ba ya na ki hadisi ya ɓauba ceto ta ce a tufora 8 wa anhu man kunna ji shara lo bayan zai gwadi suna shizo na bene, unga abdullahi gin na umaru abdullahi udan ne man kuyin sahaba jo so cube boyuyu tun sutu babu ga annam ra'ata wujidat fi ba'd magazin nabi sallallahu alaihi wasallam maqtula abidin zagin doci ta ciyan mini kuna ja nabi sallallahu alaihi wasallam lona zai ga gazoto gazwat ko ga magazi wato da jamuwa ya guba guta guni mini kun doci na ja nabi sallallahu alaihi wasallam lona ta ga halin zagin doci wu filiko fa'an ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ci nan eti kibo eti katla nisa'i wasu bayanin ga wagalin zagi shi a gira ya gan da wa gishi nabi nan lamarin marunci na ji faruwa to amma man shiga kan kici a wun zagi kubayon kan kici ma a wuzakan gishi ya kuda bayan gani bai nusa shi ya yi ya bude zanen ji hadisi wagwa ya e kunye musulmi bai kafiri zagi kafiri ji zakan ja shi datti zuwa na ja zo tuna bata hadisi ji bai nan a ga wama amma bai sharati kin dona manyan taifir allah magana zai ji somar littafin ne daga babu sharayin wajen abdul akam ɗaya ga taifir allah mana ndu kokoro gikin do shew albani ka sifatu salatu tike ji samariya sifatu salati nabi kokoro gina na ji faruwa mai kalita fi bayani lagaga a caja ke wa biyu gulan da kan je buyo to a cagu ji be sharayya taysir guke da kangi cike bayani je ya bufan wani e eh, ilagun be da taysir alama ga matuka giji zakan gizi nun saji ka la wuce ya yi gyaja ne la wuce ya kafiri ya gyaji ita dai musulmi jawo to lokaci nan doro ya gatsu gata can abu nan shari'a ga yawo amma shi sha ajiyen da to awa ga awa amma su riga ga da fili kuma kawai la wuce ya kafiri ji to bayani wa ya jan bayani wa ya jan alaka irin ya halu na boko haram ji na baku wanda na adali ya ji ya ya ji fi da nan doce huguna jiki na awana wana amma na ji aga billi ya bon buji lada na kanan gole ya ganda ji jiniya ya rayu gi to a fiya zuke bayani ke iri giwa gini je tutu da zagi ji ta can budana ya buna ka'ida shari'a zandoro aga da ta can akida zai ji akida ya kawar ziga a gira yi musulmi na shirya ga jikin a shari'a da gyara amma yi ne lashe gona ya mai fiha gambaji bayani ila cidda zai da kida na ya yi wa ke a na wukin ya saudi wani ga wale da prison ba na jina tun 2012 nusa shiya mini manya ajiyar na saudi wani na ya fuzu maji ala fitina na kinye saudi ya fe waji tawa ya bai gambanti nule kaida shari'a musulunci zandoro na ga dewa ga safu musulmi yana annabi ga faktuluhu ka'ina man ka endoro wayi ne yi yu a macici ya yi tida ji tawaya tu gamantin saudiya da zumatuyar iran ibina shi ya fi saudiya musamman bai mina kafa wuce ba fi gwako amma daidai tila a da makanta gwaji tuwa a wuje ka tu dan mu amma ga a kya makanta tukin da ya waje tuya ji kafawa ya naja ba na ina ji dawa kin da ba na kawa zuwa da ja sai bai permission wazifu da wazi masalaci kan zama da na masalaci ga da ne waza ja da fili na ji na na wa shishi ba ni da lecture kan ci masalacin da ci ba sai hukuma ke ka hukuma wizarati shughuni islam, islamia na danga shani dini jimi na wada izini wabya ya tsoga la ilani ji notice da baba jo masallaci ji emission jo man ka dai wazi litafi kaza amma go record a ce na wagana wagan vuya ke ya kuma mi ngama la ji lafiya kafi mo dio gana a ce mustawa ya ilimi wa bai limai masallaci a yau dama bari ya da salihin mutane waga sallah ji zo wagba kin da duk babu na jin hadisi da waga ni bai bai amma a filipe wazi waye kai wani wuce waga zai ya kutuke fitina ya ga ya ibn zanduru ki larauci gan mala misra bai ji kai da wuri wuri jiti ya bu misra bai kai da ri da man jama'a da su soko bai tarbiyya da ba da ba gama la so man luwa shi kuwa to na jiga ji sun na in bidiya ji shi na da su su wa katun da na amma saudiya wallahi tallahi su kwaza musu ita da tarbiye bojji man jau wato kawai katun ya gwa mu'amala su katun gwa mu alama da su su kudu na su ku bai gboro luya bai wucin ki hadisi ne lawiyo ewa eh, wuyan zagi shagan bai zakan gizi fili yake bo fili kuma fili kuma sai da gabi a su da kan goya kafiri na yi caji a su lagunsa musulmi ji da shiri na jihadinin zagi zai ba ku cire a lokacin na wa bai ni ba mm. bugun na yi ga musulunci yi mu duka ga kafirin cikin bu mun jibo ya gwanin ga wacewa ga bagi shi ga ikabokin yau yadda na ga bagi shi jenwa caji halakanin yi wa gizi sannan ipata takwasu tafi karkashin musulunci ibina e, aje wuce shani na wani to ne wugwa gaya musulunci wuce a gira yi ba gama laide usara jin zai jadi yawon kuma wani a zo kaguwa a gaiwa sai dai gabin da ya gan wuzan na shi a gwayin hadisi ya goro daga ba ana so bini malik na yi kuku ko ya nabi sallallahu alaihi wasallam na wasu ga wajen hidimar da mai nabi ya go ana ashaga abdurrahman bin auf na yi mazaki ko tacin sahaba ja nabi sallallahu alaihi wasallam wani ekun dan doro a nabi felo na famba bai kun a azaki wani gani mu felo bai a ga wasu so da taciyar wuji wuji wa tuye bai ziyan bai wuji na ji wuji mallaka ya ebe kada a shagayi wa mai zai mulki na mulki yau ilimi aziki arziki yau kokari kan kandoro galati wa tafin gani wani lokun da mutaba shi a nabi sallallahu alaihi wasallam zai salla a fe lokun da ikakun yi salla a eka madazuma ikamakun a fe laushi zai salla kafin ya gun salla mini a nabi sallallahu alaihi wasallam da egbu a da ga ko damuwa luwa yake kana aka wuya na ma a dai ji sallah zuwa na bife ga ga ya tuna ya loda na ge ya lugwa lokaci sallah fai gobe ma wa ya kabo ce al'amarin shi e ti da kibo lokaci sallah na tsa agba ga gamu da zuma ba a ci ji sallah da ebuwa abin da ya ga alefi jima so mu da mini zai ji shi a muhammadu zai sallah ne sallah da sallah e ta da mini sallah mu ci kwanu dai abdurrahman bin auf nan da sayidu na abubakar wannan ji annabi ji sallah zuma abu gani bai zubairu ya gina awami zaguta ta na alashakawa loba annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkam kokota na fejina damuwa na fi ga zati lauma ne kuna guna abdurrahman bin auf gani bai zubairu awami kuku tafe ga suna kafaci abu a fil leba sarawin abin lokun da ke ba bai nabi a shiga to ali na da ni na dana farakhasa ma fi qamis al harir nabi ci ya da maga aje amfani gan be kiyo ewu ya siliki kaya harir Wura a yi gafa ma alaini ma. ana ma na gribe a hadisi na gani liya ya gan be kiyo gan be kayan ne za guba ba kayan na fa ki hadisi ne lawiyo haramu yo na musulmi fa kayan siliki na amma e be da be wan je kiyo halal no le padi ara na ati ya da mo e bona wi kiyo chibi e wan ju di chibi e bale aga siliki fun wan ju chibi e kiyo yen bale amma mai ganye gama cibiyo na gwagana ya lotun da cibiyar na jibana adi cibiyar na jeji amfani da yinya a kafir ko a kakiri shafiya cibiyar na je lotun da ya musulunci ka kayi wannan adi na je lagi kini giba yake yau ya bale na wani cibiyo ya fayi lotun ba ni biya na gayi katuna da adisi ba ci na igba ba na sa adisi ya ci. mgbe daga ba sa'idu na umaru ya gin khattab radiyallahu anhu anu wayo amma wai giyu ibnu umar yawa ga anhu ma ebo na ndato gi musulmi amma sa'idu na umar wato gbogi ga yake yo musulmi abu khattab babuji musulmi ga mala na abubakar da mini zai ni masalawi ta ci sahaba jordan galan ga rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya dole da be ne yi alo musulunci mudan mi sahaba na dai falla wuce ko wuce na mini sahaba nun sajo da be ne yi akuku dogai ga abu kuhafa abu kuhafa a musulunci go galawai dajin ya toci bai tuta na toci etiye neman nono amma sayidina umar sayidina usman annabi to sayidina ali ya manci zannai bata ali musulunci ya abu musulunci sayidina umar ga kanat amwalu bani nadir duke banu nadir zije banu nadir wa ga ga yahudu shi zai ji ta ta annabi musa wani a zai ga yahudu zai je dagan ga a gai lamitu a nabi musa wani amma ga lamitu ti gaskiya ba yabo na da aga mitu ti gaskiya bai littafi a taura na bai yi bai yi na mu bai ya bai yi na aga imani ji bai zuwa da nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Gana ga yi yahudu ja ga allazina yaz'umuna annahu atba'u musa aga yi nasara wasu so ga allazina yaz'umuna annahum atba'u isa ta gaba na zuciya yau adda na labe to annaba wannan shi ci gaske wani hajji an shi ga dukiya banu ziri shi na soci yi labar da suratul ashra wani. wa ma fa Allah wa ala rasuli ngai ga fai'o dukiya kice fai'o mu ya kirbe gani mai je je wudo je wudo je ya casa kafiri da ke dukiya caje ya yi gani ganima fai'o muci so ya ga ya kafiri jo shiga lalwa a to bici. da sun yi halwa o ka zafa fi kulubi yi muruba gada wani adda sun bai fargabe ce na yi ba bu na buyu tahun bi yi o aidi momini na ga fai o dukiya na lugwa kan gane waje kiyo o rikiyu na wani gani bai gani mai wuga dukiya na na sha lugwa fo gane waje o ya nabi sallallahu alaihi wasallam nyewa na hajji bai kunya na min malam yujifil musulmuna alai bi haili musulmi ji wuji gado kwa tuwa ga shiri kunya wala rikabin umma ji gada kun ja tuwa da kun kun wuce wa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalisan annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya na jayin fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'zilu nafaqatahu nafaqata ali sana dukiya na annabi sallallahu alaihi wasallam wajen amfani biyun iyali wuce in doro da yanki cina giya nina yabo dukiya na jama'a na shi lugwana sun mai jalo ma bakiya fil kura'i dukiya na ke ugancin ya banu na zira shi na annabi cashi kiyo kura. nauyi doko wasu la gani bai kaya kunshi uddatar fi sabilillah azza wa jalla wani ya kun mọ̀lú fẹ́ ṣe rí àkí ẹkùn bí ẹ̀hún ti ń kí àdísí ní láwí ọ àdísí ní ẹwí gan ẹ̀ndúró na káfìrí gan lógo ẹ̀ dúkìá na etí da suna lọ́wọ́ musulmi jì náà fai òwèwé ya musulmi jì musulmi jì alájà àǹfààní alájà àǹfààní ya musulmi jì ní ó lè dòkò ní bẹ káyakún na jì pátá àǹfààní musulmi jì wọ́n bẹ́ẹ̀ ni. a caliya loki da amfani a yi gama nuna yajibe jibe dukiyar na jina mini ka tuna da hadisin na wani tishi uliye na gaba wana na ga kun bukata wani. to zai ji fi karkashi wana gala na bidiyar arzikin na jaya ya leuji ndoro ibe yin giciyar a jaya nini na gama ya wugwa gan halalli wani ya zashi yin gici sona yin gici na alayya nin wani kendo ifi kere wani na to an shi ba zuma na lawa ya nina ko ya guba na wage la yunafi tawakkula ala Allah waya guba ga waya ke sokwa ya ngama lawa ga miya na bi sallallahu alaihi wasallam ya ci ci foguta na na wai dobi na bi nuwe ku be madara ni dabba je ne gina da wana ko ne fina da wana to fe ke paga bi ne je jiya yan engici ya ni ya ya liuji ina giya nina da bendoro ai wani kan doci ba gyaji ta na mauna hmm. a'a lokaci na wadda ya na lugwace ga wadda o ma da ya ji a soke ga wadda ya ji amma kan doro fe lagwabawa midiya midiya a da yin fikzu sa'atin min sa'atihi lokaci na hagu ke gwaya wani gugwaye bago wa man kudira alaihi rizkuhu falyunfik min ma atahu Allah kan ga majin da bai wayo amma to lokaci na waje na to lokaci na waje na wulaya niya media sabo a je da bai waya amma waje wa maji wa salari go ina je bayin gina cewa a ce wa ga salari ga da kin ba kuma ko ni ba tali da wadai ni ko ina je wai shi ni ki jo miliki na wai shi kanga a ce wa ga e gwada zuma amma kan doro en bi na ji yin sha'awa na wa ga kuka da kishi ya kwami kandoro a ugbabago kandoro wanda bena na da alkhairi ga su kuyi arzikin jijin mini adisi na ji katun da ya goma ibo na ugayi bayani ya tiya ato training ya doko ya kunji training ya doko kunji Eh, abdullahi ya sayyidina umar ga ajiyar nabi sallallahu alaihi wasallam ma dumira min alkhail min al afiya ila saniyati al-wada annabi sallallahu alaihi wasallam be ya doko ma dumira ke dumira ugai gaga al-mudammira ra kunna tsaya goya funi kai doko na ya training be ya yi afuni utagbo arna kun be ya yanki hukun bi ayayin ki ebu de ki han de tarbiya yankun un bi tí wo fi likun wona ngo le wuga gangbo wa lo tuwa wa bi ci wa to ngai gama do miro do kona akpa funi a cike yu training e madaya ebu ji ki han un bi ci wona annabi lado ko na tí bi ci etiyan training bo gana sai awa shirin yankun daga babu daga dana na yi ga hafiyawu na hafiyawu lo dana na yi ga saniyatul wada'ina da na guba ba na tsobakin ya madina aga fiyabe madina ya hafiyawu gabu wadi cha eci bigan da ziyo be doko na jiyo lo dana na yi ga saniya na saniya na a ga malam damar. doko na jila de tarbiya e bayan kibo e bayan cibibuwa bayan yagiya na ajiya ya ja bici wajen bici bayan daga sani ya yaulo masjidiyar banu zuraik yadda e umar ga wutsar da mini zai ji jigiyar bici bai da kun yi fogana allah akbar afiyawu lo saniyatul wadayi un yi mele gutsun ko gutsun daga saniyatul wadaya lo mazidi banin zuraik wimelan ni dogo na shi gore alawa madana iza e melan ni zai ya training tubo na jima'a wu madani zuma na asfazo na iza e melan good sign ko good sun fe lada ki hadisi ne lawiyo training ya kun da muhimmanci sarawai fan ya kun da muhimmanci sarawai alayi limya wuza al-ulum al-harbiyya kendo abu kunguna kin dode soja jide bai je ya treni ya kunshi fata na kin den boto musamman kin ya kwanta gura da mini santa mu ci ko bai soja jide nigeria a da kaya kunshi bai ya soja ji treni sosai na a ce a ga na ci kaduna wajen jaji kai ke yau ta da mini da na mu ci je ya soja ji tarbiya ya ekuna da muhimmanci sarau sai dai ya kunyi nigeria etu tunci bu mun je kunya musulunci ebuna yahudi da gwa gifi wallahi tallahi a ce bandoro tun bula shirin na sudiya da gwa kubo gwani na alkhairin wuce kuyo ebuna lawa sika lo tsakaniyar state eh, country tsakani ma watutu bbc da sai ga efozu maji to nigeria alabi etiki bu a yawacigu a de sojaji na ji terrorist kawai ga train a yau saudiya ma yi santa edikota babu ya kin yi musulmi ji bai dai musulmi ji fi gwa ko ishe ɓata na country mun shi ga lale talo a yi ji gayyata a yi wa soja na jariki na a ya traini ya tiyan terrorist ji wani to shi ya ji ɓata mafi ga kungiya da da guban nan a ga fitina ya musulmi ji ibuna kawai dai dabwata wadda alkhaira musulunci wa ba abu da amfani. shi ya ji ne dabe wani kafiri shi ya lewa yau kharijiyun kafiri wani lewayo so ya buwa ya soja ji training soja musulmi ji wato kin doro haddana gungwa guganci ci to ji zuma ci je wakin wucin to masu dai saudiya shi ti kuma wato fa'ida da adabu e ibn ga musulmi ja ko ga malakin bai ji musulmi ji dokun kwata nan a jiga lawa sika amma kin do shehu garba na yi labari kuci za baba eh, buhari na ga alaba hukunci a fedu fewa shawara wula ga ga a ya participate ko a ya jaya amma lalle alkhairu ya kiyan musulmi shi wani kafiri ji to maslaha na goya da zangan ya ba wuya terrorist ji kashi an gaya ci terrorist kafiri ji ji so na so a da bukata yawo musulmi ke ndo ba na ki mai terrorist zai zunga ciza wani amma dai zai zunga ya wu musulmi iri kafiri ji wani zizi la iraq zizi la afghanistan kafiri je diga russia nga mu ce da da syria ko cin ga we we lazma tuya eh, tishiya syria wo musulmi bakin bai ja Allah ulwa na asibiti mi talaka jimal ce da da zan naji pata da kaune ya ga malai so ga mini jimi ya mi to akida na annabi sallallahu alaihi wasallam we na ibn e zumatu ya naji pata kafiri jiga wuje ndora iri shiri na boko haram da nigeria wani video wa koya da shiri wujiya ƙur'anu ajiya ya tuhibbunahu wala ku. ya sai da kauna amma da kauna ya ya mai laifin ya tosayi ya laifin ya wuce so ko gagan na qur'anu bogo fitina na je sayan da sunna dini pata na zije to azu ya je ya ndora musulmi kuke wa zakawa ne wuce ku da ya gina da wuya gina musulmi ne na to saudiya man ya gaga wuce yi wuce na jin na ba wuce ɓata na ɓata zuma tu kafiri shi yau fauza da ya gan a ce zai je tuza na izuma na a ce waye giya musulmi da ya guna ba ilimi a ki da ya ji ɓata so a ce zai ji za dede sakti dede fi addini ya guna a ce sponsor a so da kimbo a cake ya ga ya baya gore da terrorist zai ji ya to azumo zai ji ci terrorist ta ci musulmi da wannan jikin da sarai ga bai ji rayuwa a wari ji wuci ko yi jikin da sarai bai ji rayuwa ne e ge wuce ji bai na sarai so sharri wa ya kafiri ji amma yadda na shi musulmi ja mai gumbani na sojan musulmi jikin doro na wasu a da tarbiyya na ya e tiya ya zane na jawon e kwa sauke wani amma na kafiri ya buke ba bai yi ba uwa wani bai su soja na Allah bai kin mai duguri lokaci ya kyayin obasanjo na na kwata shirya suka yi ti gabe ko ndi mai duguri ya ji bai su lokaci wuce zijiya sai a treni su cikin wuce ko soja kin yi kafiri ya bai zugo nigeria wuce ke kira ni wuce ke ya ni so kwa ya yi ƙur'anin su kusi bai shan rayu a gaban na jizo a su a sai musulunci zije tugin na jizo dollars a e gina jewa mai duguri wato lamni ulo mai rediyo ci jisu ba na kiwuga dollars sai e ya haya ba dollars ya fi biyu zandoro na data ci a mana ibi wata ne yi na in dollars sai e ya haya gama ji nigeria ga ku dollars wuce ya ga ya gwasi ya fata ba ndoro halin ya gana yi caji bai fawai nan esu su karkashe yi cajin su ko tsayi da shirin ya maki yi shi ta jamaji yi ga ba biyu kafi gikini na bayani da ya karshe bayan treni ya doko amma mai ga yi ga yi piyo ga zamanin doro ibe ne lotu bai yi na yi na wuji doko ya lagu kubiyare ga mala tafsiriyar sheikh sa'adi taisirul karimun rahman ngan bai toce ne ga wa'idu lahum mastatatu min kowane kowane na toce bai duniya tiki bai ti na kira gogo yanzu na ga ila gun ko zamani wuce wana nga ya ji kiyan ya ji tattaliyo zan do bi gun ko ya bi ko ina a ya fi tiye fili na jaja ce ban bu da dan ta ji giza wangi ji tina in na ji pata ya je training kafin sakun yana don mi ne lahun kuna ya musulmi ya ji babu kabo ne da sakun ya bai ya ce kabo ya e mada shirin doro ana a ya de shiri kyan wani soko gana soko a tuye zuma man ga ya da shiri to a ce a gama ga laifi da ba zan doro nan a ga Allah da treni ya kuma a jin amfani amma yi lokaci na lopana je training sosai hadisi bai yagi kini ba ku bai na nan ga ya hadisi ya abdullahi ge sayyidina umar wato ba ni dai ga uritu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud fona gu kun uhud na e kun yona gu na ijira ya nabi lo maka lo madina mu ya buta kan gana e kun ba wu sahaba ji zaduwa ni na ga amila dawa nabi sallallahu alaihi wasallam ga yin na shin wa kun kulwani an lawu lokun nawo ga wa ana ibnu arba'a ashrata neman kanga mai giya wiki e ya gobe guni a ga mai kanga falam yurzini annabi ya mi izini ga mi dikiya ga mai lokuna bima na milakun e kundalwa wa ritu alayya yawm al-khandaq funa ke gukuyan handak na e kuyan zuma na ijira annabi ya gutsuna a shaga gunwa ake yani lada wuri wani handa ko wa ana ibnu hamsa ashirata sana mi ya gwegi kanga fa ja zani imam ya izini be kiyan be kun da loye be man jiga na ga yugwa ga na ga yugwa ga egi kula jibali ya ya ele ulo kwa yo e za lokon je kago gorogodo a ce ga hadisi ne wuwa gan emi gwen baligi yegi ba gida ga gun ya gwegi kwegin zagi baligi bo waju da bayu galaman jiga alama na zai laji baligi na yi guni yin zagi guni ya bagi guta guta egilo gun ya gwegi nana wayi bagi na zagi so mai nana ma ga e ita shawar no shawai cin yayi a shaga yin yi ta da yin lukunta ta buga cinya alamu ya ke ya ba ligi ba yin zagi ko gi bagi yi ni ci yin zagi juga yi aila aila ya gwe gi ya za tuwacin waje ba ligi kabula nana waje ba ligi enana bage nan zage na en lukunta ta ko yin yi ta alamu ne ba ligi yin zagi ta bi bikin bai shika da shika ji in ya zamu jinin fice wa an annahu yanbaghi lil ka'id tafaqqada jundihi wa sila'ihi wa gwan ya zando na gaje kishin ya kuna zija lokon wuce soji wuce dai kiji mai kaya kuna dena wule shirya ji gan na gai akmal uba shiri mai gucewa amma kawai zan ruwa gawa lokun waya a'a wa kun yi lo la kun yi lo ayi bo abida we gi shi ma ja wa na abida ja laka min to je majin na gari gurgudu ya katun ina kitabul jihad bo gurgudu ni gana social bank bai ga cin bici na to tufa gani bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik